أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكائل وإنك لعلى خلق عظيم بلاين الصلاتين الكاملتين على الكائل المرء ما من أحب على آله وأصحابه وأزواجه وذريته الذين اتبعوهم بإحسان أما بعد a yau rana asibit sha biyar ga watan zulkin ita hijira na dubu da dari hudu talatin da hudu daidai da ishirin da ɗaya ga watan tara 2013 so za mu yi karatu na tara a cikin wannan littafi na ishiriniya kan yabon annai muhammad sallallahu alaihi wasallam za mu tashi harafi na harfin jini yana mai cewa تبارك رب عمنا بصبائه وعاد إلينا رحمة من سمائه رسولا شفى أدواءنا بدوائه جزى الله خير الناس خير جزائه فآثاره أنوارها تتبلج والطاهر المختار من كل طاهر ننسيك منه أولا قبل آخره أتى كتاب ليس من قول شاعر جلا صدأ الإشراك عن كل عابر وللحق فيها منهج ليس ينهج yake cewa rabbin matalici ammana wanda ya gane mu sa'ihi da baiwarsa wa ahada ya ba da kyautar rahmatan wata irin rahama ilaina gare mu ita rahaman nan ta hito min sama'ihi daga samansa rasulan shi ne manzo da aka aiko ma manzanci ga sai kenan dama la ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil ya zan kafu bayanin kenan rahmatan ƙara bayanin rasulan shi rasulan ɗin nan shafa ya warkar da adawa a na cucenmu waɗanda suke zahiri da na baɗini na baɗini ka jaye ka daga kahirci ko munahuci a mai da kai musulmi Ba da ne kenan ko kana da bi'a ta girman kai ko hasada a wanke zuciyarka a kyara ta na da ne kenan na zahiri kuma ka kare a ɗauko hannun a gyara amrunul jamuhi radiyallahu anhu arzahu ana yaƙin uhudu ka sare masa hannu ya ta hannun za ta ɓata mishi lokaci da magunci ta sama tana janjalin ya kanta cikin kawo annabi sallallahu alaihi wasallam ta daidai ta koma daidai atadatu radiyallahu anhu wa ardahu ana yakin uhudu har yau ka ɗebe mai ijiya guda tana ta zazzalo haka ga kumatunsa tana jini ya kawo mu alaihi sallallahu alaihi wasallama ya ce ta zai a yi kada ka ɗauki guda ko dai a nisan ma ijiya ka lahiya ko kuma kai sai a baka aljanna a bakin jiya haka tata ya ce wallahi ma'aiki duk duk ya karfin su don haka duk duk ka so an ka gyara mai ijiya ce aka ba shi aljanna masu abin nan sallallahu alaihi sallama haka dai ya warka wa ana cuce cucen mu da wa'ihi da maganin sallallahu alaihi sallama Allah ta yi muna haka tabaraka alheri ne ya yawa ya dabu jazallahu khairan nasi khaira jaza'i Allah ya sakamako khaira jaza'i ya sakamakon sa khairan nasi yayyan mutane shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asaruhu alamomin sa anwaruha haskan su ta tallaje suna da haske to shine alamomin sa na addini huwa tahiru shine tsarkake al wanda an ka zabo min kulli tahir ga dukkan mai tsarki Ina sika yana mantar sheka fadla akhiri fifikon na ƙarshe ɗai kenan uku fadlu akhiri fifikon na ƙarshe ina sika yana manta sheka awwalan na harko minhu a annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ma'ana duk da kaga wata irin darajiya tashi saboda girmanta sai ka ga ma wai tsamanta shi ka wata gaba fasara ta dake uku sika yana man falalu akhir fifikon karshe ne anai Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka ba fifikon karshe ba fifikon nan na karshe shi wa khataman nabiyina ba to sika yana mantashe ka awwalan na farko minhum na annabawa wai daraja ta da mu'jiza ta saboda girmanta da matsayin ta kamar dai ta mantashe mu'jiza ta farko kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan fadlul akhirati fi na ƙarshe min sika yana manta shi awwalan na harko minhum minhum ta nusa kenan su ne addu'a a ta zo bi kitabin da wani irin littafi shine alqur'ani Allah ce wa hada kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'u karatu ta'zim kenan wani irin littafi mai daraja laisa min kauli sha'iri ba zancen mawaki ba jala ya goge sadal ishraki a ta karshe an kullu na ga dukkan mai tunani manhajun hanya manhajun hanya eh, sai sai manhaji wanda bai tsuha lil gaskiya ta tabbata fiha ga ta falki din wanda bai tsuha shine addinin musulunci za san mutane na ta musulunci ta akhara ya ta ba asan ga aikowa ba amma hu muqaddamu shi aka gabatar suwa falalan ga daraja ba sallallahu alaihi wasallam da za ce ma wannan karshe shi zaka fada ko annahu ka daraja shi zaka ce sallallahu alaihi wasallam a hada ya shirya da mutane min na jami da tauraro a na hali. Allah na kidan ya ni'imomi daga cikin su yace wa alamatin daga cikin ni'imomi Allah kuna shiriwa da alamomi sai ka ce mutum daga ice kaza ko dutse kaza ka bi ta nan za ka bi hanya kaza ni ba ce ba karama ba kuka ga wani iccen kuka ne Allah ce kuma wa bin najdi hum yahtadun an ko suna shiruwa da alamomi kuma da tauraro sai kuraro ka za nuna mana a gabas ko ni to shine kaga ashe ina shiruwa a gane gabas ko a gane wani wuri na tafiya da tauraro to ma'aiki ya fi tauraro shirya suwa shi ana buga misali da shirya tauraro kamar yadda ya a cikin alkur'ani a cikin na shi ne ce annabi sallallahu alaihi wasallam a hadda ya yi shirya suwa minan najmi daga tauraro jayi ma wannan batu bancin shirya suwa akramu ya yi alheri min al-ghais daga ruwan sama sallallahu alaihi wasallam hana ya yi tausayi min al-abi daga mahaifa dan haifi da ɗansa bal ita ma butun mahaifi namiji ahamu ya hijin min al-ummi daga mahaifiyar sallallahu alaihi wasallam jamilun mai kyawo ne jalilun ɗaukaki ne mu abin girmamawa ne fil kulu cikin zukatan kowa ka karo kowa girma cikin zukatan mutane wanda ka gaba da girma cikin zuciyarsa ya samu matsala al'ardu ƙasar duniyan nan ta zuhu tana roho alfahari ne tana tinkaho ƙasar duniya walbariyatu dukkanin talikai tabhaju suna warin ciki bihi da annabi Muhammadu na hajallahu sabila Allah ya bayyanar da hanya gaskiya wa audaha ya da bayyana ta bihi da albarkaci annabi sallallahu alaihi wasallam wa zaha zaha ya nisantar da alhawa son rai shi ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da gaskiya fata zaha zaha ya ko nisanta shi son rai saboda ga gaskiya ta zo kamar ƙarshen suratu Ali imran faman zuhziha anin nari udkhila al-jannata faqad faza zuhziha din kaga kalimar ki lillahi Allah ɗaya sun ma ajala abinda ma'aiki ya bayyana su, wa azka da abin da ya tsarkaka suwa wa afwaha da abin da amsa suwa sallallahu alaihi wasallam jabinin goshi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama nuri shamsi ka ce hasken rana ne idduha ga hanci su sahu lokacin wartsakewa lokacin balon shi ne iya ta haske yana ne goshin alaihi wasallam wa arfun shina da kamshi kama kuma da albanafsa ji tsiron banafsa ju ba mu da shi nan da ya haɗu da annasimu iskan jiji iya kamshi kenan hure mai kamshi cikin hwadama ga mu da iska tun da sai na jijjihi ya za ka suranta kamshin to haka fushin jikin anai Muhammad sallallahu alaihi wasallam alhadai shari'a santu da yanayi mai kyau da husu tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallama allazi wanda dalla fuluhu fifikon wannan yanayi mai kyau da shari'a yayi nuni ala annabi bisa ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallama hibbul ilahi masoyin Allah ne wa khilluhu kuma da Allah ne sai gabatar da bayani kan Alhabibu wal da bambancin su gurguje azimun nuha mai girman hankula ne inna fi zalika la ayatin li'ulin nuha don cikin surat taha to mai girman hankula ne sallallahu alaihi wasallama irin mahihici ne in khairi kullihi kullihi ba kullihi idan khairu da duk wani mabuci alheri kullihi baki dai duk wani mafifici ma'aiki ya shi sallallahu alaihi wasallam jazilul luha mai gwadin baiwaki ne zilluhu innu adalcin ta gashal bariyata ta lullube talikai gaba ne ya gashal ya albariyata yake saboda mafuli ne fa saboda haka lalfasu ba wa wata shinhida ta hannu makabudin wadda aka damke mata walal babu ba wata kohon ma'aiki murtaju wacce za a kulle maka ko ko falal bas ba shinhida hannu maqbulun wanda za a danke ma ki baka alheri wannan babu ba wata kofa ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam murtaji wadda za a kulle ma ma'aiki bai da masinja sallallahu alaihi wasallam da ka shigo ta za ka yi akan biyan bukatu ke cewa ida bukatar wanda bai da damai ya ida wanda bai da ikon ya ida bukatarsa ko yi haka to lafira za a taimaka mishi akan sirari ya samu ƙesharewa suna da bukata a wurin wani babban mutum ka san bai da huskar zuwa wurinsa gaya mai cewa ai mutane wani na bukatar kaza ana ka yi masa hanya ba ka daɗe ta ba to yi kai haka bi iznillah ta'ala Allah zai baka damar ka ketare daɗe na alƙiyama mai zuhuri na cewa ko wala tafrija ghayru al ya ce wala ba wani farin ciki a duniyar da in da sirati an haga an yi lahiya ba ba farin ciki ba a samu ketare ba. Allah ka ƙetar shi musradi albarkacin Muhammadu Rasulullah albarkacin sahabbai albarkacin ahlul bait albarkacin waliyyi to shine ce idan ma ka daharo idan zamani maka tafa'i da batun ka ya guje maka idan ka samu matsalar zamani fasta tattalin adalahu adalcin annabi Muhammad ma'ana lokacin ma da a cikin matsala kenan adalci na da wuya to tattalin adalci annabi sallallahu alaihi wasallama wa in da idan jiragen sai na ruwan sama suka saba maka ba su yi ruwa kuma ba su ka fi bi shan shabbaz lahu bai wa alai muhammad sallallahu alaihi wasallam mana a lokacin kowa ke rike nashi to ka nemi shasu alai muhammad sallallahu alaihi wasallam mana ko ka ce ma addu'a lokacin da yana nan daga bangon ƙasa ko kuma ta wasuli da shi domin ah, ya yi addu'a lokacin ka aka yi ruwa din nan wurin sati guda ɗin nan a masallacin madina haka kuma an yi tawassuli ce da yawa A wani mutum wanda ke kabarin annabi sallallahu alaihi ya yi tawassuli sai ɗaya ya yi mahurkin annabi ma sallallahu kuma wannan yana cikin shawahidul haqqi na istighafati bi sayyidil khalqi sallallahu alaihi wasallama na al-sheikh yusuf annabahani rahimahullah shekara ta wurin tamanin da uku da wafati shi a shawi na bahani yana kariyar magabata ba daga ciki dai ya fa wannan kisa. wannan da tawassuli da annabi sallallahu alaihi wasallam a kabarin sa sai mahulki kuma a sallallahu alaihi wasallam cewa lokacin sunna umaru shine khalifa ka ce ka gaya musu na umaru cewa da aka yi na ruwa an samu kuma cewa ga sako ka ba sai na umaru cewa alaikal kiyis alaikal kiyis na umaru dan sassauta ma kanka ka dan sassauta ma kanka kun gwagwarmayar da kake ma'aiki ya jinjina masa cewa hamma ya sassauta ma kansa sai na umaru don sai da ya kama yaƙi wallahi da madina sai da ya tsankani da afirka sauran ta ya kwana tara kashi abdullahi ya faɗa cikin biya ul amrul mujahidin sirat nabi al khulafa rashidin sannan sai da sayyidina umaru ya roshe sita na kahirci ga wani kahirci guda dubu da talatin da shida ya gina masallaci dubu hudu ya roshe coci dubu hudu ga cikin aikin da musulunci a bangaren gwagwarmayarsa ta yaƙi ke sai na umaru wanda a gwamnansa a a amrun al'as amma shan idina mu'awiyar dela yana can shan yana yaƙi da kahirai yadda akwai wani yaƙi ma da kashe wurin mutum idina mu'awiyar dela in ka diba da ta sannan mu'awiyar tun abin su ya kawo su a yaƙi kaisariya wanda shi abdullahi ya sa cewa wa Musulmi na bi zalika farhan shadida musulmi su kai wurin ciki da wannan yaƙi wurin ciki mai tsanani karshen ta yace wa sara shamu kulluhu fi aidil sham gaba ɗaya ta zama hannun musulmi lokacin mu aure. siriya gaba ɗaya ga hannun musulmi lokacin sai na mu'awiya radiyallahu anhu Ah. shi ne dai ta gane tawassulin da aka yi da annabi sallallahu alaihi wasallama aka samu wannan biyan bukata yurafi yana yalwata maka baiwa min shi ne annabi sallallahu alaihi wasallama in ta haraita idan kan mihi wala aka ta harawar sana idan kan mihi sallahu bai wasu ne dazilul luha mai gwaɗin bai waki ne dan uluhuya na cuta ah, alluhiya al'adiyya ذله إنه أدلت تغش البرية تتعلل بالتلك البرية مقولين فأصبت كلال بس الأشن حنو مقبوط ودزاء تمكيمة ولل أبو وتقوهم أيكي مرتجو جزاء كلمة بشارة بشارة أن صلى الله عليه وسلم موجودة سامم مات قبل خلقه كان أتالتشيشي Allah subhanahu wataala ya ce allazi yajidunahu maktuban indahum fi tawrati wal injili wannan da sun same shi rubuce a cikin tagun su rubuce tawratul injila yana nan rubuce sallallahu alaihi wasallam annabi alaihi salam yana cewa bashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu ahmad wani ikon Allah sahabbai ma sai suna cikin at-taura suna cikin linjila kamar da Allah ce zalika masaluhum tawrat wa masaluhum fil injili a cikin suratul fatih kaga a cikin siffar cikin at-taura a cikin linjila ka kuma aiki ko siffar a cikin at akwai ta a cikin mi linjila a cikin alqur'ani ga siffar Muhammad sallallahu alaihi wasallam faɗa ga magana akan sahabban annabi dai tun tun taura da linjila an gaya maka cewa aiki na tare da sahabban to haka ba za a raba su ba kullum suna tare a cikin alkur'ani haka ne su tare duk inda za a zo yaki tare Allah ya ce na mau in ko menene za a yi suna tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka da sahabbai da ma'aiki lazimai ne a taɓa raba su ba ba a iya raba su kuma ba za su rabu ba isharatu mawjudatun sabon fata qabla khalqi kamin talittasa yanzu gashi nan shiriniya yana ban ma'aiki je zai yabi sahabbai mana ya yabe su can kuma ba zai ci gaba da yabon su ah, to ko ni babban mutum na duniya cewa waka idan baka sa abokansa ba waka za ta burge shi wallahi ba za ta burge shi ba yanzu misali ya shehu misali shehu na usmanu ah, ah, daliyarsa halle masirun na hawa ɗai bata musai'a da azura kabrar kashimi muhammadi fi tebun alkhulafa ul arba'a din ka gani ko haka shehu abdullahi injiniya zai bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya salati gare shi ai sai da ya sa sahabbai wa ala sahabati kullihim ma atati lahumu bi ihsanin li yawmil makhraj Sheikh Ibrahim Inyas rahimahullahu in diwanin yana yabon baki sallallahu alaihi wasallama wallahi baka ta irin yabon da wa sahabbai ba gani ko aka waƙoƙi na Hausa ko littafi kai kai salati ga ma'aiki ba kai ga sahabbai ba da hannun bai? anya ba za a samu kushin mak ba da in kai waka ko ta wata ba ka samu nan ba ka samu aiki ba ka samu baiti ba hanya ba za a samu ba ma ba baya ba kaga akwai matsala ba su rabuwa wala ka ba wasu ɗabi'u yurda da ake ta kun haƙiƙanin ɗabi'un ba da kuke bayan ɗabi'u na annabi sallallahu alaihi wasallam innaka la ala kulli amin musulmi aka aiko yi da shi da kad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kufan mai tausayi na yushe to lokacin da tausayi ke ci ne ce idan alwaz zamanu dan zamani ya karkata da rifki tausasawa ta kawo tsanani kuma aiki lokacin ma ta ke karuwa sallallahu sallama jawabin mai yawan baiwa ne yaushe idza lokacin kama algama mu girgije don da yayi ruwa bi wadki da ruwa ne masu zuba saral wad ya kharju min khilali fa harun da dagul baiwa tamawwaje wanda ke zai da na danga ya tahin alai Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin jawana nan makarimuhu jemame girmajensa takawa tsoron Allah wa tal makarimu in cakkan su an girmame girmame falailun da daddare kayan shina mai kiyamun laili wa yawmin dini sun masu shina mai azumi laffun wa nashrun mu'attab walillahi Allah ɗaya saiwa min huta annabi sallallahu alaihi wasallama wal'ada da kyaututtuka jasa'imu manya manyan kyaututtuka jalilul mazaya mai girman darajoji ne fa huwa khatimu shi a cika makoli rusul manzani a cikin suratul ahzab Allah ya faɗa khataman nabiyyin wa hujja hujja ta tabbata ga gaskiyarsa wa manhaju hanya bayyananna da ta tabbata ga shari'a ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa mahalluna darajar mu ta daga fauka simaki ta wuce tauraron da cikin musulma kan wance ba an yi magana sisi fauka susi maziyatun an yi magana simaku din nan ko gajen huru tubatun fauka simakai ne kaddat daga fauka simakai ne ɗin. Ku daraja ta anan sallah, sallama ta da bisa ga asimaku taurari na sama ne kwarai to shine darajar mu ta ɗaukaka ka simaki bisa simaki din nan asimakul azam da asimakul ramihu shi da albarkacin annabi Muhammad mu aka ce mu mu khairu ummati ukhrijat lin nas kuma mu haka girma matuwana matsayin mu mu rqaba a kiyaye illuna alqawlin mu la yarqubuna fi mu'minin la yarqubuna fi mu'minin illan wala dhimma a can cikin horko-horkon suratul tauba illu ɗin na nake so in kawo Fulani suwana illo wasu mu dona ukulun bata da abinci. Naya ce daga wa'isu idan suka yi ya da ta kwansu to ba za su ci wannan ganima ba. Alama a amsa wuta ta doka. Can watlu alaihim na ba abu da adam bil haƙƙi. Dukkan raba ƙurfana تقبل من الآخر تقبل من الآخر من أحدهما ولم يتقبل من ولم يتقبل من الآخر to kaga a cikin suratul ma'ida din nan to shine dai wuta ta ɗauke nan ibada ta shi. wakilina in nuwan mu da na ɗasa raudihi wa damar sadanil gudufi mai kusa abubuwan katsani kudufu hadaniya din kulluna mu daga cikin mayaka ya ruhu yana maraita kullu tuwa cikin lokacin dare ila ma shi ga abin da ke shahawarsa a cikin ganima ma'ana dai kinaya ce ko ko magana ce akan da cewa dai an halatta mu na ganima kullu misbahin duk wata hitila kaba ta ce duk wani haske da nuri iya saboda haske na walkawa ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dudu hibati baiwa wakinsa wa amma ta gami kowa da komi umar kada da irin ganewar ruwan kici haka na ci kayin goron mashinsa wana ba ya tsaya mana balmoti matsayin mutuwa jamadul hasan kararin tsakar kwani a wani jimarul hasan kananan tsakar kwani to jamadul hasan kananan tsakar kwani wannabtu da tsere da rarin tsiremin mujizaci suna cikin mujizocin alaihi sallallahu alaihi wasallam durin ya rika tsakkowa sai tasbihi ga hannunsu ba abubakar da umar duk sai tasbihi ga hannunsu na usman radiyallahu anhu kuma da tsire daga ciki akwai su itace suna idan suka ga an sallar sallama a garin makka da kuma duwatsu suna ce assalamu alaika ya rasulallah assalamu alaika ya rasulallah ai kai min jitsin kututturin dabino din nan da muka faɗa hinnu wanda ke begen a neman sallah suna karkari wani shi har yana koda yana aza kuta ayu hasbi ai shi kaga daraja ta neman sallah da mu'jiza mana wancan da muka gabata rasulun ta shauqan lahu audu jizhihi wanda mai ashifa rahimahullahu ya ta bayani akan mutujojinsa, da kuma bayani kan akan kututturun nan da sauransu assalamu alaikum